ka samu nauta ya ne sun ka kama bugu da ɗakuna don sun ka kakkashe mai gida na su harbe ka ciki ƙorin shiga shiga hannun shi an halban su kuma saura sun cere duk gaba bari za su yi ba da samu allah taimaka na heto sai na cere irin yadda 'yan najeriya ke kokawa kenan akan matsalar rashin tsaro da ke addabar yankunan su tsawon shekaru da dama duk da matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka wani mataki mai iya karfafa gwiwa da gwamnatocin arewa maso yamma suka so ma ɗauka yanzu shine na kafa rundunar samar da tsaro ga al'umma gwamnatin jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ta bi sawun jihar katsina inda ta kaddamar da kwamiti da zai bayar da shawara akan yadda za a samar da irin wannan runduna ta tsaron al'umma gwamnan jihar sokoto ahmad aliyu sokoto shine ya kaddamar da kwamitin shiri ne wanda mu gwamnoni da abin ya shahuwa muka yi kudurin cewa za mu yi wannan runduna mu tabbatar da cewa mun yi amfani da jama'an mu da wasu kungiyoyi mun kara al'ummar mu watan dukiyarsu da kuma rayukansu abinda an ma'ana nan idan aka samu tsaro a zamfara wannan 'yan ta'adda za su gudu su yi sokoto idan aka zo aka samu kariya a sokoto za su koma kebi idan aka kori su kebi suna iya komawa naija idan aka taɓa su za su iya shigo a kaduna a bisa ga haka ne muka shiri kuma konan mu ya dawo ɗamara da yadda ubangiji na yaƙi da waɗannan mutane marasa tausayi wanda ba su da imani a zukatansu. Wannan lamarin dai masana lamuran tsaro na ganin wani kyakkyawan yunkuri ne wanda kan iya karfafa gwiwar jami'an tsaro waɗanda su ma sun soma nuna bajinta a wasu wurare kamar yadda suka hallaka 'yan bindiga a makon jiya a jihohin Kebbi da Zamfara. Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne a Najeriya. Yar manuniya ce take nunawa cewar lalle gwamnonin sun tashi tsaye kuma wannan ya zama kalubale ga sauran jami'an tsaro na gwamnatocin tarayya wanda suka hada da 'yan sanda da sojoji domin in mun duba sojoji sun yi wa waɗannan 'yan ta'adda ta'annati mai yawa a tsakanin jihohin Niger da Kebbi da jihar Zamfara. Kuma abin karfafa gwiwa ne wanda 'yan Najeriya suna kara yabawa jami'an tsaro duk da yake jami'an tsaron suna yin aiki a cikin wani yanayi wanda yake mawuyaci. baya ga jihar katsina da ta kaddamar da rundunar da jihar sokoto da ta kaddamar da kwamiti da zai samar da rundunar ita ma jihar zamfara ta yi nisa ga shirye-shiryen samar da rundunar lallai ya zama akwai yawan tuntuɓa tsakanin su waɗannan matasa da ake horarwa da kuma tsakanin gwamnatocin da kuma bin kadi da diddigi wannan lamarin da ya iya cewa ya zo lokacin da jama'a ke ɗaukin zuwansa musamman duba da kalaman da shugaban kwamitin na sokoto kanal garba moyi isa mai ritaya ya furta Kunta da gwamna ya ce ko duk kudin Sokoto za su kare zai tabbatar an samu tsaro. Domin kuma ko duk Sokoto za ta hito mu dauke ta aiki don a samu tsaro za mu dauke ta muddin akwai abin kula da ita. Wannan matakin dai da yawa al'ummomin da ke yankunan da abin ya shafa sun yi fatar ganin an yi da gaske kuma an samu nasarar samar da tsaron. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.